Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 28 ga watan Disamba na shekarar 2023 za mu waiwaye ne akan muhimmancin kiwon lafiyar mace. Haka yake masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta zanta da ƙwararriyar likita a kan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu je ga tattaunawar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da kwararriyar likita wato Dr. Lubabatu Abdulrashid kwararriya akan kula da lafiyar mata da ke asibitin koyarwa na Barau Dukko a Kaduna wadda za ta yi mana bayani akan muhimmancin kiwon lafiyar mata. yan aji barkanmu da sake sadar da ku a cikin ajin namu na yau da gobe za mu tattauna abin da ya shafi bangaren kiwon lafiya ne Muna tare ne da Dr. Lubabatu Abdulrashid wacce take daga asibitin koyarwa na duku a jihar Kaduna tana bangaren kiwon lafiyar mata wadda kuma take ma'aji ne na kungiyar likitoci mata na Najeriya wato M1. Yau za mu tattauna ne akan lafiyar mata wato gabaki ɗaya mace tun daga tasowanta zuwa a lokacin take haihuwa har bayan ma mace ta gama haihuwa. to al'ada dai abu ne wanda take da ƙarfi musamman arewacin najeriya musamman bangaren auratayya lafiyar jikin mace ga baki ɗaya za ki ga abu ne wanda a gidan miji ma fi ƙarfi saboda anan ne za a ta samu ciki za ta yi renon cikin za ta haihu al'adu da yawa sun shafi idan ta haihu akwai abubuwa da ake na al'ada wanda yake shafar lafiyarta mm. ah, kamar wanne ne take da 'yancin da za ta ce ba za ta yi ba ko kuma a batta. wato kamar yanzu misali eh, bangaren hausa mm. al'adu bayan haihuwa akwai muna ce masa harmful practices da ake yi kamar su wankan jego mm. kamar wasu abinci haka sai a ce an yi mata iyaka da cin wa'annan abincin cewa za su haifar mata da wani illa nan ko suna da amfani ko su ko su haifar ma jariri ko kuma wasu abubuwa kamar su cire belu-belu da sauransu sannan musamman ma ga in ya mace ta haifa akwai wani abu da muke da ake ce ma yankan gishiri da shi ma yana da illa to duka wani. wa ake wa yankan gishirin ita ya bebi din to mm. a tunanin tunaninsu duk da ya ɗauko asali ne tun daga can can can zamanin da har su egypt da sauransu duk sun yi abubuwa kuma ba arewacin najeriya kaɗai ya shafa ba har su kudanci da sauransu za ka ga in mace aka haifa za mata yankan gishiri shi ma kala kaman kaciya kenan kaman eto eh kaciyan ma yana cikin group ɗin yankan gishiri akwai sabuwa da suke yi ana sa ran wai idan aka yi hakan za ta kasance ba za ta dinga bin maza wato kamar za ta kame kanta amma cire mata abin da zai kawo sha'awa eh. sannan ko kuma in ta zo haihuwa suna tunanin ko zai iya sa komai ya zo da sauki to hmm. shi ma yana da illa kin ga nan gaba idan ta girma wani ma sai ta zo haihuwa sannan sai ta samu wayannan matsaloli to duk wayannan ya kamata a ba mace 'yancin zaben abin da take so akan yadda da ita kanta ma su wankan jego haka tana da yancin ta ce ba za ta yadda da shi ba saboda yana kawo ma ya sa ma har zuciya ka ta filin hard failure ba dole bane dama mutu sai ta yi wanka a ba dole bane ba ma a san wankan jego saboda wankan jegon yakan kara ma yakan sa shi zuciya wato heart ya kara mai aiki sai ka gayyata aiki yana aiki yana aiki har ya zo ya kasa to sai kaga bayan kwanaki kaɗan wata kafin ma arba'in ta fara kumburewa hmm. yana haifar da ciwo sosai wani ma an rasa ta yawanci mace ta haihu ga duka matsalolin da ta yi ta samu a cikin ciki tun a cikin ma wata ma jininta ya hau tun tana da cikin wata kuma dama ta samu karancin jini sanda take da cikin wata ta samu wasu kuma matsaloli wanda suke da alaka da ciki so idan ta haihu jikinta yana caccanzawa shine za ta samu wayannan matsaloli duk su kau ta dawo normal kamar yadda kowa yake to sai kuma ya kasance ga shi ta haihu sai aka kawo al'adu kala-kala aka ce a'a ba za ta ci wannan da wannan da wannan da wannan ba hmm. bayan kuma waɗannan abubuwan su ne za su ƙara mata jini a jiki su hmm. taimaka mata wurin fitowa daga cikin wancan matsalan da ta shiga hmm. sannan wata mata ma yi zuban jini a cikin haihuwa wurin haihuwa so jini bai ishe ta a jiki ba an zo an hana ta cin abincin da zai kara mata jini sai kuma a samu matsalolin kuma su karu su zama complicated to haka kuma idan aka zo wurin maganan wanka macen da ta haihu tana bukatan iska mai kyau saboda wasu bangarori ah, na jikinta su samu wannan enough oxygen din don ta koma yadda ya kamata yadda take da kafin ta samu ma ciki mm. to sai kasance za a ce za a rarrufa winduna gaba daya a rufe kofa saboda ba a son ta samu sanyi da sauransu ko kuma saboda jariri to wannan ma zai iya ja mata illa jiri ya rika ɗibanta ga rashin jini a jiki wani ma sai ka gama an samu suna suma haka da sauransu sai kuma a koma a garzaya asibiti har kuma idan aka zo aka ce mata a'a dole sai ta amfani da, da, da ruwan zafi tafasasshe wanda ba a ma san ma sai ya huce daga gaba ɗaya ɗaki ya tunnike bayin ma babu ma iska gaba ɗayan shi tararin ruwan zafi wannan ko ga mai lafiya wanda ba haihuwa ya yi ba wanda komai na jikin shi yana nan intact wato ba wani matsala a ciki aka sa mishi irin wannan babu iska zai iya samun matsala ya kamata a kiyaye duka waɗannan abubuwa na al'adu a tambayi masana abin da ba sani ba wurare da yawa kamar yanzu yan mutane da ke zaune kasan waje haka da sauransu ai ba su san wani wankan jego ba kuma lafiya lau suke. kina nufin nan kadai ake wankan jego? yawanci kamar nan kadai ne ake wankan jego even though su ɗin ma suna amfani da ɗan ruwan zafi haka su ce za su ɗan sha ruwan ɗumi amma ba wai a ce ana wannan wankan ruwan zafin ba har da ganye ko kuma a ce da towel da sauransu hmm. wanka da ruwa daidai eh, misali ba laifi saboda a lokacin da mace ta haihu ya kamata tana tana wanka da ruwan dumi haka kaɗan daidai sannan kuma tana ɗan wanke gabanta da ruwan ɗumin ma saboda ko ina gabobin jikinta a buɗe suke a wannan lokacin yana da kyau hakan amma ba wai ruwan zafi da yawa ba ba irin wannan tafasashen da yake tunani ba ba abin da ya kamata ta samu shine abinci mai kyau idan ta haihu abinci mai kyau ta tana da yancin ta ci abinci shine ma abin da ya kamata a bata hmm. wanda zai mai da dukkan wasu abubuwan da ta luze a lokacin ciki da kuma lokacin haihuwa to kuma ya kamata idan mace ta haihu a samu wanda zai zauna da ita wanda zai kula da yaron ta saboda yanzu a asibiti muna da cases da yawa wanda sun haihu sun samu kamar taɓin kwakwalwa hmm. muna ce mishi preparal psychosis haka akwai ma wasu bangarori na fannin uh, psychiatry wato tabuwan kwakwalwa da zai iya samun mace dama ko dama lafiya lau komai lafiya ta haihu hmm. ana ce mishi pipera blues shi ma to duk wannan lokacin mace tana bukatar hutu tana bukatar goyon baya na wurin mijinta da yan uwan miji gaba ɗaya ya zama ana tare da ita ana kula da ita ana kula da bebin hmm. ballanta na haihuwa na farko bata saba da haihuwa ba bata san meye wannan ba ta shiga wannan abu da muke cewa motherhood hmm. kenan bata san meye za ta yi ba ya kamata a bata goyon baya a taimaka mata wurin rike yaro wato sabon rayuwar rayuwa ne yau hmm. da wurin shayarwa da sauransu yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna amfana da shirin ga ci gaban tattaunawar. Likita mu koma baya ga maganan haihuwa kin ce mace tana da 'yanci ta zaɓi lokacin haihuwa da kuma yawan 'ya'yan da za ta haifa ta wani bangare ta yaya za ta eh, wato kaddamar da hakan. ya wannan yancin yake a wurin ta ina ne daidai yancin nata maganan yayan da za ta haifa eh. Eh, kuma wani mataki za ta iya dauka to kamar yadda muka yi magana cewa ya kamata ta dau matakin yi ma shi abokin zaman nata bayani cewa gashi gashi ga abin yadda muka fuskanci rayuwa ga abin da muke yi a mu manoma ne ko mu kaza ne ko kuma a muna makaranta da sauransu ya kamata mu ba kanmu lokaci kaza za mu fara hayayyafa to haka kuma aka fara haihuwa ta nuna mashi cewa e mace tana da matsaloli da yawa da zai iya faruwa da ita idan ta dubinci ta take haihuwa kurkusa kurkusa haka mm. especially ta fannin jini din bata gan mai da jinin da ta zubar ba ta kara samun wani cikin to wannan ya kamata tsakanin su ne masu ma'aurata din mm. ko kuma wanda take tare da shi partner dinta su ma juna uzuri ta yi mashi bayani yadda zai gane sannan su san adadin su duba yadda rayuwa yake yanzu ba wai mun ce wai yawan yaran bane yake kawo talauci da sauransu a'a yadda ma za ka tarbiyyatar da yaran da sauransu shi ma yana da wahala yanzu so su zauna su yi magana tsakanin su ne wannan idan ta mai bayani da kyau sai dai inda ya bijire ya nuna cewa a'a shi fa bai yadda ba kuma abin yanzu zai taba lafiyanta to nan kuma za ta iya kai shi gaba kamar su organizations da muka ce ko kuma likitoci ma in ta zo za a iya mishi bayani yadda zai gane bayani na fahimta kamar idan ta kawo shi wurin ta kai maganan gaba idan bai gane ba ya zo ya samu likitocin za a mishi bayanin duka illolin da zai iya samunta da shi kuma nashi shi kanshi idan tana da 'ya'ya da yawa misali ba za ta iya ta kula da mijin yadda ba ba mm. Mm. kuma ba za ta iya ta kula da yaron da ta haifa da ba mm. na farkon ta zai koma a kan karamin ne mai mm. tasowa da kuma wannan shi ma yana kuma wancan shi ma yana abin nan sai a samu matsaloli da shi yaron da shi kuma shi kanshi mijin kuma idan aka samu matsala da yaron ya fara ciwo wuka da sauransu shi kanshi mijin ma zai samu matsala wurin kula da shi mm. saboda resources ɗin da zai amfani da shi ya yi wani abin da shi za a koma ana biyan kuɗin magani da shi to a likita shi kanshi mm. mijin ma ba zai samu kulawar matar ba kulawar ba haka ne saboda za ta bashi attention ba tun daga yara ƙanana ba za ta hmm. juya tana kula da wani da babba ba mun yi magana akan eh, wato yancin da matan suke da shi da kuma irin yaya lafiyar ta yake tun daga lokacin ta wato tashin balagarta eh, zuwa ɗakin miji da kuma fara haihuwa kuma kin ce bayan nan ma idan sun gama haihuwa akwai cututtukan da za su iya biyo baya ta sakamakon irin abubuwan da aka zartar lokacin da ake da kuruciya hmm. sai an girma kuma mace ta samu cututtukan da lokacin ya kamata a ce hutu take yi hmm. na tsufa sai kuma ta haɗu da wayansu layi na misali gida ciwon daji na mahaifa da sauransu Dami eh. dami aka fi yi wa hawan kawara game da 'yancin da mace take da shi akan lafiyar jikin nata a nan arewaci eh, to yawanci gaskiya a da can auren wuri shine muke fama da shi amma jama'a sun fara ganewa yanzu an dan rage mm. to some extent yanzu abin da aka fi ma hawan kawaran shine kamar maganan haihuwa da tazara yawancin mazajen zaka ga su za su kisi understanding ba za su yadda ba ko da wurin wani zai ce shi sam sam sam ba za a yi tsarin yali a ko kuma shi sam sam ya riga ya san cewa idan an yi wannan tsarin yali wani lokaci saboda wasu matsalolin da ke zuwa da shi mm. wanda shi kuma akan nashi selfish interest din ba zai samu kusantar macen kusa kamar yadda zai idan ba ta yi ba mm. kamar a ce wanda zai kawo masu jini ya dan burkice na wasu lokaci haka to sai kaga ya bijire ya ce shi a'a shi ba za a yi ba kawai ko kuma akwai waɗanda ka ga su dai suna son da yaya ne ko baki mai da lafiyanki ba zai ce dole dole sai an yi shi to ba a duba nata yancin kawai ita dai dole ta bi abin da shi yake so yawanci zaka ga mazajen za su kawo su a duba sura antenatal ciki da sauransu amma in aka zo magana haihuwa za a ce a'a akwai wata gwaggwan shi wanda ita ma ai haihuwan ta goma kuma dai a gida ta yi to an fi san a zauna a gida a zauna a gida to hmm. kin ga magana haihuwa da maganan tsarin iyali na yawanci shine har yanzu ake samun matsaloli akan su ba a ba su yancin su wani abin kuma da yake shi ma auren haihuwan da ake samu shine idan aka kawo macen a wani mijin ya yadda e ya kawo ta an duba lafiyanta har aka kai lokacin haihuwa to antinata kuma ya kawo ta haihuwan to amma zai kasance ko dai a wurin haihuwan shi ba zai ba zai mai da hankali a kan magunguna ba kaga ai ita neman shi ana neman wannan magani wannan magani ba za ka same shi a wurin ba duk abin da ya kama da sai taba aljihun shi mm. a wannan zama akwai matsalan poverty to amma kuma ya kamata mace idan dai ya dauke ta da mahimmanci tun tana da ciki kafin wata bakwai akan ba da shawaran ka fara saving kana tara wani abun da tunda idan abu ya bijiro za ka iya ka dauka nauyin shi wani ma za ka ga a kai an ce a'a yanzu dai macen ba za ta ma iya haihuwa ba aiki za a mata sai ya tsalle ya ce a tafau ba za a yi wannan aiki ba shi sai dai a batta ta gwada haihuwa ko kuma ya dauke ta ya je nan ya je nan duk a wannan yawon da yake dan ya kauce ma wancan din kuma tana cikin wannan azabar azabar nan za a yi ta yawo da ita har a je ma wannan matsaloli kamar su yoyon fitsari duk sai su bijiro da sauransu kaga an danne mata ta har an samu wani ciwon sannan shi din ne idan ta samu wannan yoyon fitsari zai ce shi ba zai iya ba sai dai iyayenta su dauka nauyi so ya kamata duk a kiyaye a san cewa mace wata halitta ne na musamman da ya kamata a kula da ita. To wani kira zaki ga mata domin su ɗauki himmar da kuma azamar kula da ah, 'yancin da suke da shi na ah, maganar lafiyar jikinsu. kiran da zama mata shine farko dai su ma san me da me da me da me suke da yanci a kan shi iyayen mu mata da mu kuma mata wanda muke kula da masu tasowan da su ma yaran da suke tasowa ya kamata kowa mu san rights ɗinmu wato 'yancinmu na game da auratayya na game da eh, lokacin da ya kamata a yi aure san kuma rights ɗinmu na game da haihuwa da kuma decision wato zartar da sanda za a haihu da kuma yawan adadin yaran da mutum yakan so ya haifa da kuma tazara tsakanin su sannan a san rights na neman lafiyar mu wato yanci yake magana yanci mm, mm. na neman lafiyar mu da suke da alaka da dukkan waɗannan abubuwa da za su bijiro a rayuwar mace wato haihuwa da sauransu da kuma neman binciken wasu ciwowuka da sukan bijiro da bayan haihuwan duka ya kamata mu san su sannan kuma iyayen mata su ba mu goyon baya akan waɗannan abubuwan saboda ko da ma iyayen maza sun kawo shi su san yadda za su lallabi mazajen yadda za a yi musu bayani su gane a taimaka ma yarinya da ke tasowa kuma ya kamata kungiyoyi wanda suke da alaka da wayannan abubuwan su fito su san meye da meye abubuwan da mata ke fuskanta ta campaigns ta zuwa makarantu hmm, eh, gangami kala-kala su rinka yi asibitoci masu su rinka kokarin yin abubuwa kamar su ah, wannan ah, social media radio da sauransu sannan kuma gwamnati su ma akwai nasu rawan da za su taka wurin tabbatar da cewa abubuwan da suka danganci lafiya din in ba ba a sa su sun zama kamar free ba su zanto dai da sauki yadda kowa zai iya same saboda yawanci maza ma da ke bijirewa kamar a ce ta wurin haihuwa din rashi ne yakan sa irin wa'annan abubuwa to amma in komai ya kasance da dan sauki mm. za a iya samun shi da sauki to za a samu goyon bayan su da sauransu kuma gwamnatin ma ta sa hannu a cikin tallafin wa'annan abu. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin mu a jihar Damagaram na jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu Tamar Abari da bakwar da ta gayyato mana. Salamu alaikum shirin yau da gobe. Sunana Saratu Hamza. Yanzu dai misali wadda ke so ta yi kananan sana'a na cikin gida. kamar su kwakumeti su su wata aya mai sukari guja mai sukari yanzu da zumu hara da kwakumeti kan nemi kwakwaki mai kyau kike so kwakwaki kika wanke kika gyara ki nemi rafes in ki goga ta ki rafes inta da kyau ki nemi gurin inda ba kura ba tsakuwa ki shanya ta ta sha iska ki nemi ki daidai yanayin yadda kwakwa take in na kilo ne in na kilo ɗaya da rabi ne ga daidai ki zo da rabi kwakwa nawa ake sawa kwakwa kina iya sa ta goma sha biyu ko sha uku kar kenan mm. kar yan buhu kwata e sai ka sa sukari kilo da rabi ka sa aromatic ko na gari ko na madara eh, wanda ka samu ko na ruwa ko na gari ka cakula shi a cikin kwakwai da flavor eh ka yi kamshi ki dafa sukarin ke da huye da huye da huye ya jajjawar sai ki ka kwakwa ki zuba ki tuka ki tuka ki motsa shi da kyau sukarin sai yayi ja sai yayi ja mm. ki motsa shi da kyau in ya soyi yayi ja in so sai ki sauye sai ki nemi abu makayi mai kyau ki sauye ki shiga ɗakin ki ki ciccibra kayan ki gwanin kyau mm. kadago kadago kadago ki cika su mm. tunda to kamar shi kwakumetin akwai wani da na gani kamar fari-fari ne haka ba irin wannan cibararren ba ne eh. wannan shi ma kalar shi daban ce hmm. ita yan yanka ta ne kwakwa aiki wancan manya manya i eh, manya manya ake yanyanka ta hmm. in ta sha iska sai ki daho ki kika daho ki. sai a sa mai madara da madara shi ake hada shi wancan ah, madara cikin sukarin ake sata eh madara cikin sukarin ake sata hmm. sai a cakula tun da shi ba a barin shi ya dahu ya yi ja hori tas ake yin shi ba a bari ya dahu kuma ruwa za a sa mishi ya saki kuma kwakwa ita ma ba a shanya ta da lima ake yin ta eh, ba sai an shanya ta ba kenan dan sukarin ya kama da madara mm. shi ai hori yake da kokulla shi a zuba sukarin a zuba madara cikin sukarin mm. madara ake zuba sukari sai an sa ruwa sai a sa sukari sai a sa madara mm. sai a cakula sai a zuba kwakwa in ya dan dahu kaɗan shi ba a dahwa shi ya yi ja shi kenan huwa kamar huwa aya mai sukari ake mishi kenan da ruwa ake dahwa shi aka gama ya yi hori tas ya a sauya shi bai yin ja sai a ƙulla shi shigar kwarla goma goma ake ƙulla shi mm. mm. to malama saratu muna so kuma ki mu kamar yadda ake gujiya mai sukari gyada mai sukari kenan shi mm. ita gyada mai sukari ya ne ake yanta. ita gujiya mai sukari muke samu gujiya ki mai kyau kika so kumatiya biyu kumatiya uku duk da yadda hali ya kama ban gyamtsi numfashin ki ba ita gujiya mm. akwai wata wanda take ba fasassa ba akwai wata kuma kwankwasassa ce duka tana yi koko akwai wadda musamman take yi akwai musamman gujiya ta iri mm. wadda ba a wasu kamar ah, wadda aka bare ta ita yi kyan gujiya mai sakari don da ita ba kullum ba ake samun ta sai ka tare mm. sai kamar lokacin kamar an tashi shibka ana huddo ta sarai amma in dai ba wani lokacin bane kenan da irin ta yin mai ma kana iya yin ta bin matsala in ke samu gujiya kika gyara kika hece sai ki zuba ruwa a tukunya ki wanke guje sai ki zuba a cikin tukunya in ta dan jima ta da huta da huta dan da huta kama jikinta sai ki sukarin ki ko dan rabi bakin dai adadin kamar wanda za a zuba ko in tiya daya eh, sai ki zuba sukari kilo da rabi ta yi ta huwa. eh ta yi ta huwa. ta yi ta huwa. ta dahu ta dahu da kanta ta ringa ja sukarin yana kabri mm. tana da dahuwa sukarin yana kabri ruwan yana tsotsiya he ruwan ya kare na jikinta kuma sukarin ya dahu sai ya liƙe a jikinta mm. kenan sai ta kama jikinta ana janye wuta ko ko kawai ana yi ana in kinga ta kusa shanye ruwan sai ka mm. rage mata wuta in ka rage wuta in ta yi ta kama jikinta kai da kanka in ka ta su ta kama jikinta sukarin ya shiga jikinta suka kwashe ta an ka kwashe ta kuma in ta yi sanyi ka kukulla ta a bar ba za ta mm, a tabar ma ko a tirerika mm. ya kukulla ta ita ma to yanzu kuma zan mu gabatar muku da yadda ake aya mai sukari ita aya mai sukari ita ma an je an auno aya ko tiya biyu ko tiya uku ke kake gyara aiki wani lokacin tana da kura har ki wanke ta ma in ta sha iska kina so ki na soyayya aya ko kwashikakka mm. in kina so kina iya soya ta ki aya mai sukari mm. in kwa kina so jikakka ha ilo ki jika ta ta kwana in ta kwana ta ƙara girma ta jika mm. sai ki zo ki dafa sukari ki zuba ta ki cakula da aromatic in kika da sukarin ki ya dahu ya dahu ya dahu aiki ko kote kin gyara ta kin hudda ta daga ruwa na jiƙaƙƙa aya ne za a yi yanzu kin hudda ta ta sha iska sai ki kawo nan aiki zuba a tukunya ki ta motsa ki ta motsa sai ta yi hori tas in ta yi hori tas sai ki sauye ta ki maida ta kote in ta huce ita ma sai ki kokulla ta aya mai sukari jiƙaƙƙa kuma aya soyayya he kin soya ta in kika gyara ta kika hudda tsakuwa kika gyara ta in kika hudda tsakuwa kika gyara aiki he ki soya ta in kika soya ta he ki hece ta ki aji kika hece ta kika aji kin dafa sukarin ki kin dafa sukarin ki kamar in tiya guda ce kin sa rabi da kar na sukari he kika dafa shi in kika dafa shi ya dahu yayi ya biki sai kika guje ki ai ki zuba kina motsa kina motsa ita ma ta yi hori tas he ki sauye ta in kika sauye ta kika baza ta halu ƙara haske take ya an sa madara mm. kika ida ta yi sanyi i in ta yi sanyi ya ki zo ki ukulla kayan ki za mu gabatar muku yanzu da yadda ake yin loga kika samu guje ki mai kyau ko tiya ɗaya ko tiya biyu ko tiya uku yadda dai halin kasuwa ya kama ki gyara guje ki tas ki sa a makayi mai kyau a niƙo miki aka niƙo miki ki nemi sukarin ki in babbar tukunya ce in ta kilo ziki zuba ki zuba kilo guje ki ringa yanko ta guje ki a nike imar kaɗaɗɗar gujiya a nike in ta kilo ziki kin san daidai yadda ziki kwalho kisa a kuda koshiya in ta rabin kilo ziki haka nan kuma in ta kilo biyu ce ha ilau haka nan ki nemi buhunki mai kyau ki wanki da wuka da kwalba wadda ziki kaɗa ta in kika nemi wannan daman kin aishe kayanki a kote da wuka da buhu da kwalba kin zuba eh ko ka yanzu da buhu ake yi eh, ki nemi buhunki mai kyau na aiki ki aje da wuka mai kyau mm. ki nemi sukarin ki ki zuba shi a tukunya daga yanar ki sa a tukunya da huye ja yanar ki yi ruwa sai ki yanko wannan guje sai ki zuba markaɗan guje ki a kote ki yanko da koshiya ki zuba sai ki mm. motsa ki motsa kina motsa kina motsa i da muciya ya gamu ya yi jawur daidai yadda kike bukatar shi ya yi kyau mm. sai ki kwalhe ta sai ki zuba ta a wannan buhun sai ki sa kwakwalwa ki markaɗa shi ki markaɗa shi eh, ki murza shi ya baje a bahon mm. in ya baje ya daidai da ya isa kaɗa ya isa yanka ko ina ya liver gurin mm-hmm. sai ki nemi kakki mai kyau ki yanyanka daidai yadda zaki huta kadago mm. kadago kadago kadago ki yanyanka in ta sha iska da yake biki kakkarya ki bi gaba gaba wanda ki yanka wannan ki hudda kenan kin yi loga mm. ta kadago kadago To masu sauraro kun ji dai wannan ita ce loga ko kuma in ce iloka. 'Yan Najeriya suna ce mata iloka. Mun gode malama Saratu kenan wadda ta gabatar mana da 'yan kananan sana'o'i wanda mata suke yi a cikin gida wanda ake mai da biye kadago. Dan a samu a dan yi wasu dan cefane ko kuma a dan taimaka ma mai gida ta hanyar saya ma yara wasu 'yan abubuwa dai da suka taso. To mun gode malama Saratu. a To masu sauraron mu a nan kuma muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.